أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاء قوة ذو القعدة هجرا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دايا تدري هدو دار بين دا uku wanda ya daidai da sha uku ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roko mai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa har yanzu dai muna cikin wannan littafi talasun wasu tuna fissa min nihayatil zalimi yau za mu yi magana kan namba ta goma sha biyar shine sahibul jannatai wannan kissa kissa ce mashhura jiddan domin alkur'ani ya ba da labarinta a cikin suratul kahfi Allah ya ba mu labari kuma za ku ga malaman tauhidi idan suna magana akan kufrun ni'ima wannan kisa suke kawo a yadda mutum zai kafirce ma ni'iman Allah tabaraka wata'ala sannan kuma idan muka kalli kisan sosai za mu lura da tana magana cewa duk wata magana da ta shafi tsakanin bawa da Allah to mutum ya taka tsantsan da ita kada mutum ya faɗi magana ya rena ta domin kalmar da ta sa wannan har ya zama ya yi wannan kafirci na kufrun ni'ima za mu gani can gaba insha Allah ta'ala za a ga abin ya fito a fili za ka ga kalma ce bata wuce shekara biyu ba ko sai shekara biyu amma ta sa kuma dalilin wannan kalmar ya yi asarar duniya da lahira gaba ɗaya saboda haka ashe kenan wannan zai ƙara fito mana da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa so da yawa mutum yakan yi magana ya faɗi wata kalma la yulqi biha balan bai ba kalman nan tunani ba amma kalmar nan sai ta sanadiyan ya zama dan aljanna so da yawa mutum ya kan faɗi wata kalma ita ma bai bata tunani ba amma kuma ta kifa shi cikin wuta kan fuskar shi wani wurin ya ce ba abin da ke kifa mutane a wuta akan karan hancinsu akan fuskokinsu illa hasa ido alfinatihim sai abin da harshen su ya girbo masu wannan harshen wannan harshen shi muka karanta a can cikin wannan littafin arba'una khata lilisan yana cewa ita ce wato tsoka mafi kankanta a jikin mutum karama ce matuka tana da karanta karanta na kwatanta ta da sauran wato tsoka da ke jikin mutum amma kuma tsoka ce wanda take kaman makami ne mai kaifi guda biyu silahun zulhaddaini makami ne amma kaifinsa biyu idan Allah ya taimaki mutum ya juya da makamin nan wajen alkhairi to zai girbo mai alkhairin da zai ji daɗi har abada a duniya ya ji daɗi a lahira ma ya ji daɗi idan ko mutum ya rashin sa'a ya juya wannan kaifin a wurin mummunan abu to ko zai girbo ma mutum masifar da zai fama da ita har abada domin da kalman nan da wannan tsokan nan ya karama da ita ake faɗin la'ila ilaha illallah da ita ce mutum ke shigowa cikin musulunci da ita ce za a faɗi lailaha ilaha illallah wanda har in mutum ya cika da ita man kana akhira kalamihi min duniya wanda ya zama ƙarshen maganarsa daga duniyar nan ne la illallah ya faɗi to wannan dakhala aljanna wani wurin ya ce wanda yace la ilaha illallah muhammadun rasulullah khalisan min da dakhala aljanna da wannan kalma ake faɗinta haka kuma a ga wajen alkhairi kenan idan aka juya ta kuma wani wuri da wannan kalma ake faɗin kalmar shirka wanda idan mutum ya faɗi wannan kalma zai rayu shekara sittin ko saba'in yana aiki amma da wannan tsokan nan ya karama ya zo ya yi buldozin wannan aikin da ya yi cikin minti ɗaya ya faɗi kalman da za ta rusa aikin nan na shekara saba'in ba tare da abin nan ba ba tare da bata lokaci ba da wannan ya tsokan nan ya karama mutum da ya faɗi kalimatu kufrin ko kalmar ridda wanda irin ta wannan ya faɗi wanda za mu gani cikin isan nan da wannan ya tsokan ya faɗi wannan kalman ta yi mai dalilin asara ta harabada saboda haka ya jama'a ka sannan ka mu da wannan ya tsokan da cikin baki wannan tsoka ita ce tsoka mafi kankanta za ta haifan ma mutum jin daɗi na har abada kuma za ta iya ma mutum sanadin jin masifa ta har abada adana Allah wa jarana saboda aka mu kula da ita kun gani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo annabi ya nemi nasiha ya tsaya yanda zai kare kanshi daga wuta yace kuffa alayka hada yace ka kame kanka daga wannan annabi har sai da ya zaro ta ya rike ta yace kuffa alayka hada kai ka shaidinka da wannan harshen nan ya tambaya yace yanzu manzon Allah za a kama mu da abinda harshen mu ya faɗi wannan harshen ya ce in ba ka san haka ba ko da maman ka barin ka da ya fi ma da maman ka asarar ka ce ba haife ka ba har in ba ka san wannan maganan ba to da ya fi ma ya ce akwai ma abin da ke kifa mutane a wuta akan fuskokinsu kamar abin da wannan harshen ya girbo mafi yawancin mutane da za a kifa su a wuta akan fuskokinsu wannan harshen Ta kuma masifan da ke damun mu yanzu shine ne mafi yawanci mun sakamma wannan harshen akala mun ba shi dama ya faɗi abin da ya ga dama ba tare da muna lura ba da abin da ya shafe mu da abin da bai shafe mu ba muna ta faɗi muna ta yi ka je kai ta hira ka wuni kana magana ka abin da bai shafe ka ba kuma ga abin da ya shafe ka nan kwando-kwando buhu-buhu ko ɗaya ba kai ba wannan shi ne babban masifa. kullum idan aka ɗauko wani wani wani wani abu to mutanenmu za su rungumi wannan abun kai ka ce shi ne asali tun matsalar da ta taso in an zo siyasa in an zo menene dukkan mutanenmu za ka ga mutum wani in ya rungumi wannan abun kai ka ce abin da ya zo yi duniya kenan duk inda ya magana da yake kenan duk inda ya maganan da yake kenan kuma kai ta magana akan wanda su ba su san da kai ba ma wani har ya buɗe hannu a dambe da shi akan wanda ba su san ma akwai ka ba ba su ma kana raye ba da wanda ya hau din da wanda bai hau ba da kana nan da baka nan kai wasu ma sun fi son bakwa nan wallahi wasu sun fi son ma mu ragu akan mu karu wasu sun fi son ma da ba nan amma kai sai ka je ka damu kanka da matsala abun abun da ya zo daidai inda naka ne za ka iya yi a abun yi amma sauran abubuwan da muke shiga ciki duk wallahi ba ruwanmu ba abun da ya shafe mu da su hasali ma su ba ruwansu da muwa akan abun ba su san da kai ba ma kai ka zauna kana ta lissafi kana binciko shekara takwas aka ci me aka yi a ciki su ina ruwansu da kai da sun yi da ba su yi ba kai wane ne me za ka yi masu masu yi ba in ka gano ba su yi ba me za ka yi me za ka yi in ma ka gano ba a yi komai ba me za ka yi to to da kai sai ka yi abin da ya dame ka kai a shekara takwas din kai ne kai tsakaninka da Allah ce wanda ya shafe ka kenan kai amma wannan nasu bai shafe ka ba kullum maganar nan zama maimaita ta abin da yasa nake maimaita ta ko ku ba ku yadda da ita ba ko ba ku ji ba to wani daga wata duniya shi sai ya ce man maganar da yafi jin yafi so ita ce wannan wallahi wani da ya kira ni daga Italy ya ce shi maganganun da nake kaga maganar cewa mu kyale mutane mu mai aikin da ke gaban mu nan wannan maganar ita ta fara da hankali ya ji maganar nan ya gane cewa ai ko mun shiga uku domin da yawa abin da bai shafe mu bane muke ta shiga ciki annabi ne fa ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ko shine tarku ma la ya'ni ya bar abin da ba ruwan shi in kana so musuluncin ka yayi kyau kuma daga cikin alaman kyan shi shine ka bar abin da bai shafe ka ba abin da ba ruwanka ba ruwanka nan muka karanta cewa wani ya je yana ta magana Hajjaj a gaban Muhammad bin Sirin ko wannan Sa'id bin Musayyib dukansu dai ya ce mashi ka ji nan abinda hajjaj ya aikata wanda ya fi girma idan aka je lahira ba za a tambaye ka ba ruwanka da shi wanda ya ba daidai ba mafi girma ba za a tambaye ka ba a ce me yasa hajjaj ya yi amma mafi karancin kai kuma abinda ka aikata shine zai dame ka in an je lahira mafi kankanta shine zai dame ka dan shi za a tambaye ka me yasa ka yi ko me yasa baka yi ba shi ko wancan ka bashi da nashi ya ji da kayan shi shi ma kowa ya ji da kayan shi wanda ya ɗauko mai nauyi da ya danne shi shi ya sani kai ko in ka riko naka a hannu kai ka sani nan na gaya maku, abu darda yana da abokai mai kuɗi ne ɗan kasuwa ne bi ma'anar kalima amma abokan shi in sun zo gari gidan shi suke sauka ya masu hidima ya masu abubuwa da yawa na irin na karrama baki bin ma'anar kalima rannan suka sauka gidan shi suka ga abin ya dan canza ba yadda suka saba ana masu hidima rannan hidiman ta ragu ba wai ba karrama su ba an karrama su amma da za su ga hidiman babba ce a kawo sababbin abubuwa a kawo sababbin mayafi a kawo sababbin kaza suka ga wannan karan nan hidiman nan ta rabu maimakon sababbin mayafi ba su ga sababbin mayafi ba sai dai wanda suka saba suka dai ga abu adi ba yadda suka saba ba bayan da ya gama masu hidiman nan ya koma bangaren shi sai suka tashi suka yi hira su ya su suka ce in mun lura fa akwai bambanci tsakanin hidiman da abokinmu ya mana kan wanda ya saba yi da to ba mu sani ba tunda bai gaya mana ba watakila ya samu matsala ne arziki ne abubuwan yau da kullun sai Allah ba mamaki ya samu kare arziki ne to ya kamata mu samu mu kuma mu haɗa kuɗin da sai mun maida shi inda yake da saboda muna da kuɗi shi ma yana da kuɗi kuma mun ga ya ragu to mu yi mai abin arzikin da sai mu tambaye mu ji in kare arziki ce aka samu mu maida wannan arzikin tunda muna da kuɗi kowa ya kawo maƙudan kuɗi mu tara mai mu maida shi yadda yake da ya fito malam sani suka jira shi kore fito suka ce mun ga ya kai mu ne babu ɓoye tsakanin mu mun ga canji akan yadda ka saba mana hidima mun ga hidima ba irin ta da ba me ya faru in arziki ne abin da ya shine ne baka gaya mana ba muna aminan juna in wata kare arziki ce yanzu nan ba mu tashi nan wurin bi idinillah sai mun tara kuɗin da sai mun mai da kai da kake da sai ya ce ba kare arziki ce ta same ni ba hadisi ne na tuno ko na samu labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna baina aidikum aqaba mudarrasa lan yanjuwa anha illa kullu bamirin mahzul ce akwai wata gada tsakanin ku akwai wani tarnaki nan gabanku akwai wata masifa tana nan zuwa ba wanda zai tsira daga wannan masifan illa kullu damirin mahzul sai wanda ya dame kaman wanda ya shiri kaman a ce doki ne an ce bam. doki damir shine wanda aka hana shi ce aka hana shi abin nan ya matse zai iya gudu sosai mahzul wanda ya rame saboda bauta ya ce sai wanda ya ma wannan abin shiri ya tsame ya yi shirin gudu ya yi shirin tafiya a kan wannan wurin ba ka ba ba wanda zai iya hawa kan wannan ba wannan ya sa na tattara kaya na ni na tura can inda za su tsallaka don in an zo tsallaka wurin ni in zo ba kaya sau da aka inda zo zan wuce cikin sauki. ka ce to mun gane abin da ka yi mu ma yanzu mun tashi nan kowa zai je yi lalle ashe akwai aiki mu. to kun ji abin da ya ce shi sau da ka tafiya ce gaban mu babbar tafiya wallahi tafiyan nan wanda suka yi mata shiri ma ba su gama ta ba suna cikin lafiya sai da suka yi kuka wallo wanda bai mata shiri ba shi ne ya zo makka ya kira mutane bayan nan yana gaya masu ya ce ya ayyuhan ya ku jama'an mutane ku zo ku ji isma'u min min nasihin amin ku zo ku saurara ku ji nasiha daga mai nasiha wanda zai gaya maku gaskiya amintacce ne zai gaya maku abin da ba wani abu na cutarwa mutane suka taru a haram a jikin ka'aba ya ce ina so in tambaye ku a cikinku nan akwai wanda tafiya za ta kama ya yin guzuri mutane suka ce ba wanda zai tafiya za ta kama shi yin guzuri sai dai wanda bai da hankali in dai tafiya ta kama ka to dole ka tunanin guzuri ya ce to a gabanmu akwai tafiya kuma tafiyan mai nisa wadda in an tafi ba a dawowa kuma duk guzurin da mutum ya yi sai ya rena guzurin na ranar tafiyan nan ita ce ranar lahira saboda haka wata zawadu kowa ya kokari ya kokari safarun ɗawilun ne wa zadi la yuballighuha ya la yuballighuni tafiya ce doguwa amma magabata sun ce guzurin mu bai isa bai kai mutum wurin da in kafin a karasa sai ka gane guzurin ya kare kafin a je wurin ta lahira kun wannan tafiyan babban masifan yau mutum bai gane ta sai radda ba zai kara dawowa ba domin lokacin da wannan mala'ikan daukar ran ya sauka sannan mutum zai gane abin tangaram ranan da mutum zai mutu sadda mala'ikan mutuwan nan ya zo sai mutum ya samu wasu 'yan mintoci kafin a cire ran nan da za a hasko mai rayuwar ce tun daga farko har zuwa yau ya gani saboda haka zai gane cewa lallai yau akwai bukatar da an sani da an yi guzuri to amma sannin ran nan bai da amfani domin ba za a tashi ba bayan nan daga nan an gama amma mutum sai ya gane sai ya gano cewa lallai yau kam an yi babban kuskure domin ba ya zuri nan ba ko ba za a dawo ba za mu ga waɗannan a cikin waɗannan maganganu da za a yi saboda aka mu kula da maganan kalmomi shine mahallu shahid tun ya rika kallon abin da zai faɗi ka rika taka tsantsan akan abin da kake faɗi ka rika lura da mai ka faɗi mai ka girbo ma kanka tun daga safiya har yamma ka rika tsayawa kana lura in ba haka ba mutum zai asara babba adana Allahu ajarana kashi nan ya ce jubilatil qulubu ala hubbil mal dabi'atan an sanya ma zukata son dukiya an sa ma zuciya wannan dabi'a ce saboda haka abun nan ne zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayati dunya duka wannan dabi'a ce ta dan adam ya so waɗannan abubuwa قال تعالى وإنه لحب الخير وأنه لحب الخير لشديد وإنه وإنه لحب الخير لشديد shi ɗan adam a ɗabi'arsa wannan fitransa ne lihubbil khairi wajen son alkhairi ko kace ce la shadidun mai tsanani ne sosai wajen son alkhairi haka yake a ɗabi'arsa al'adiyat aya ta takwas wal khairu fil ayati alkhairin da ake nufi a wannan ayan huwal mal shine dukiya kenan dan adam yana da son dukiya walakin al khatra an yasila hadha al hubb ila darajati al ubudiyyati lahu yace ba son bane hadarin shine mutun ya kai son dukiya har ya sa yanzu bautar da yake yi ta dukiya ce ya zama na bautar da yake ma Allah ita ce yak kaɗan, amma bautar da yake ma dukiyar ta fi yawa yanzu idan aka tambaye mu a ina ta mu take ɗan barno yanzu kana ganin aikin da muke yi saboda lahira ya yi rabin wanda muke saboda duniya na? to barakan lafi ya ce aikin mafi duka dai na duniya nan fa muka yi magana wani dattijo da ya tashi ce shekarar shi casa'in da bakwai sai ya ce amma da ya tashi gabatar da kan shi cewa mutanen da yake tare da su shekara ta bakwai shi kuma har ya tsufa ya duka mutane suka yi ta mamakin ya za a yi wannan dattijo dai a ce zai karya abu ne mustahil amma ya ce shekarar shi bakwai ya ce na san za ku yi mamaki da na ce shekara ta bakwai shekara ta asalan shekara ta casa'in da bakwai ya ce amma wallahi casa'in ɗin nan gaba ɗaya duk a duniya ya ƙarasar da su duk maganan duniya ce mai zai zama mai zai samu mai zai yi wannan bakwai ɗin da ya faɗi yanzu su ne wanda ya yakice waɗancan abun ya yar ya dawo ya ce yanzu kam ya gano ya yi kuskure bari bakwai ɗin nan yanzu bari ya ta neman lahira ya ta aikin lahira kai to bakwan nan yanzu su nike sa a cikin lissafi su ne shekaru na waɗancan nasan duk sun tafi a banza shekara bakwai ce shekara nan bakwai ita ce yake sa ran samun wani abaci amma wancan sauran shi kanshi ya san a banza ta wuce da komai ya ciki ba to saboda haka ka auda mutane sa za ka gani in kana fita da asuwa ka ga yadda mutane ke fitowa daga gidajensu in yamma ta yi ka ga yadda suke dawowa kuma duka fa kowa ya jefa tsalabul ma'isha ne amma wani raban shi da zuwa makaranta wani kwata-kwata ma shi bai taɓa zuwa makaranta ba kwata-kwata tun da yake bai taɓa zuwa a zaunar da shi a ce a koya mai wani abu na ƙur'ani tun da yake bai taɓa ba kuma bai jin komi bai iya karanta ƙur'anin ba in an ɗauko ƙura'anin a bashi a ce ya nemo sunan wata sura sai dai a kashe shi ba abu ba ne sabo nan na sha baku labarin nan sai dai a ƙala sabili takrar sun ce ma ta kurrera ta karrara watakila wani shi yau ya taba ji a nan muka zo nan ga malam nan shi da kanshi ya ja mutane sallah ya karanta laqad ja'akum wani yazo ya ce mashi yau kuma malam ba ba a karanta ko yace laqad ja'akum rasulun min ya karanta wannan karshen suratu bara'a amma mutumin ne yazo ya ce mashi yau kuma addu'a zakai mana sallan ba karatun qur'ani wani aka zo karanta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun shi ma yace ba karanta qur'ani ba yau addu'a akai a sallan ba karanta sura ba ya san su a matsayin sura sannan ga rawinmu na malam usman suka je gida shi da abokin shi wani gida kuma wadda aka tarar a gidan wadda ta kasa buɗo Qur'anin nan da a ce ba don sharrin boko ba ya kamata ma ta iya rubuta shi da hannu domin kai yau sai an gidan sarkin musulmi aka je aka tarar aka aka je aka ta kasa nemo ayatul kursi a cikin qur'ani dan ku gane abun to amma kuma ai ba mu ce wane ba sarkin musulmin ba mu ce na yanzu ba mu ce na ba balle ku ce alaikum na na ban ba to shi ne ai muke tsoro kada ba ai an ƙara yin wani ai ya ce shi karatun shi bai wuce ma daga amma ba ko ya ce ya kashe amma ce ya kashe amma to gara ma shi ya kai amma duk wannan ba rena addini ba ne to amma aka ce aka ce mata to ita ta ma yi har da ta so ƙuranin ma amma ta kasu buɗo ai ta ce wanda aka zo baƙo shi ma don ku gane shi wani fanke ne ma shi da aka zo aka ce mai ta tambaye ta ce da Allah so take yi a buɗo mata ayatul kursi a cikin ƙur'ani ya ce ina ai ba ƙur'ani take ba ya fito ya zo samu abokin shi ya ce mashi na ga ka daɗe a cikin gida ce wallahi da ya shiga hajji ya ce ta ce da Allah ya taimaka ya buɗo mata ayatul kursi ta ba shi ƙurani ya buɗo ya ce ai ayatul kursi ba cikin ƙurani take ba to na haka dole sai shi bako ya ce to shi a kai shi cikin gida a kai shi wurin hajiya shi ya buɗo mata shi aka kai gashi wazannin dan ku ɗauka wasa ne magana shi ne ya shiga cikin gidan aka kai shi ya buɗo mata ayatul kursi a cikin ƙurani to kaddara ka auna wannan ka gani inda can in can an samu wannan matsalan ya kuce gani yadda abubuwan suke ba so muke mutum mutuncin kowa ba alasabilin misali ne to kuma yanzu haka ake fama fa na karanta a wani littafi wani ba nan ba mutanen balarabe wallahi balarabe ne ke cewa ɗan shi makaho ne shi tun da aka haifi ɗan bai son shi saboda makaho ne rannan yaran nan shi kullum kuma yaran ne ya tafi masallaci ɗan uwan shi kai shi masallaci da wuri rannan ba kai shi da wuri ba ya yi ta kuka shi yana gida ya je yana ta kuka yau ya zo ya ce yau mi kake ma kuka ya banza da shi ya wuce ta wajen mamansu mamansu ta ce to ai shi tun yana karami baka san shi ko sunan shi baka taba kira ba saboda baka san shi sau haka ya za a yi ma wani bayani ya ce eh amma menene yau yake wannan kukan mai zafi haka ta ce dan uwan shi ne da ke kama hannun shi kai shi masallaci yau ya kiya kai shi ya tafi ya shi harkar shi dama kullum ana so a gabacin ran shi to ya ga zai je masallaci latti ran juma'a shi yasa ke ta kuka sai ya ce to yau ai bari ni a shirya ni in kai shi da kaina yau bari ma in sa shi a mota in kai shi ya ce ba ni da bukatar motar ka amma dai in zaka taimaka ka rike hannu na yadda aka saba a kai ni to zan so saboda larura alababi larura amma yadda baka so na ban da bukatar wani abu daga wurinka ma'aifin nan yayi kuka ya kai shi masallaci suka je tare suka je masallaci sai ga ƴan masallaci har sun saba da shi da haka wurin da yake zama yana nan yana zuwa suka ce yau lafiya kai latti yau ka makara ya ce a yau dan mai kawo shi babu to wannan da ya kawo kafa ya ce shi ne mahaifina dama kana da mahaifi ce yana da shi gashi ce to bismillah kai ma ka samu wuri ka zauna ka zauna jere ba yaron nan ya yi tahiyatul masjid sai ya ɗauko ƙur'ani ya ba baban ya ce taimaka ka taimake ni duk da ba na son in nemi wani abu wurinka amma ina bukatan ka buɗo man sotul kafi in karanta ik mamaki to yaro makaho abun nan ba ya ɗauke ce nan ne fa aka yi tsiya da aka ba shi ƙur'anin nan ya kama neman sotul kafin nan ya kama nema ya buɗa ta ya buɗo haka ya yi dabara ya koma fihiras ya gani ko zai iya nemo ta kafin ya buɗo mai shi yaron ya kusa cin rabin karatun da ka yana ta karantawa tun da bai buɗo mai da wuri ba tunan ne sai ta kuka ya ce to shi ne amfani shi wato yanzu wannan yaron shi nan makaho har ya iya surar da shi ya kasa buɗo ta ƙurani a yana makaho kuma yanzu ga shi nan ya ba shi buɗo mai ya kasa buɗowa an daɗe har ya ci rabi da kan shi kafin a buɗo to shi ne daga nan ya dawo ta abin nan shi kuma yaro bayan nan sai Allah ya anshi abin shi ma ya kashe shi dan bai kamata ya taso cikin wannan usuran ba wannan gidan ya kamata yaran ne ya taso cikin nan ba ya dan fito to saboda haka da yanzu ma nan din za a yi wannan a ku sha mamaki wani aboki na ya gaya man ya ce ya ga wani suna gardama a hanya sai gashi ya zo sai kawai wani ya ce wai suna gardama ne akan wani hadisi wai man taraka bati sudan fa huwa jahilun man taraka bati sudan fa huwa jahilun yace hadisi ne ya zo aka gaya mai yace wannan ba hadisi bane yace shi hadisi ne saboda wurin yara masu dawa islamiyya ya ji tun suna wuce suna faɗi har ya haddace man taraka bati suddan fa huwa jahilun to yanzu wannan ya kace gani haka fa yake ta faɗi ma mutane yana ce annabi ne yace yanzu wannan maganan karaman magana ce na gaya maku wanda ya ji ɗan shi a bayi yana cewa tsala albadaru alaina min saliyatil wada ya ce ka daina karanta ƙura'ani a bayi yaro bai ji ba ɗala albadaru alaina min saniyatil wada ya ce ƙura'ani yake karanta ya fito daga bayi kawai ya rufe shi da duka ya ce ina ca ka daina karanta ƙura'ani a bayi kaƙi maman ta ji yana dukan shi ta fito ta ce me maka kake dukan shi haka ya ce ƙura'ani yake karanta a bayi na ce ya bari ya ƙi kai ko wani ni kake karanta ya ce ɗala albadaru alaina yake karanta ba ya ce aiko fa kamar na ji an ce wannan ba ƙura'ani ba ne kamar naji ta ce ita mamamin da aka shi baban sai fara kuka me ya faru ta ce ya ce ai shi ya daɗe da wannan ayoyin yake sallah in ya je sallah ya je sallah kawai sai ce tsala albadar wa alayina min saniya tilwada sai ruku to kun ji kuna gani abin kuna ta dariya ba abin dariya ba ne wannan abin dariya ba ne illa iyaka ina kyale ku kowa ya abin da ya ga ya fito mai a labarin in dariya ya kamata ka yi to ka yi dariyan a ce an waye gari ɗan uwanmu musulmai su ne a wannan matsayin al'umman mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yayi shekara ashirin da uku yana karantar da Qur'anin nan sahabban shi suka ɗauka suka yi tai har suka ƙare wanda suka biyo bayansa suka ɗauka suka yi tai wanda suka biyo bayan su suka ɗauka suka yi ta yi aka zo aka yi ta samun jigajigan bayan Allah tun wancan lokacin har yau malamai bayan Allah na nan a nan kusa da nesa suna nan har can wani ma ya bar cikin gari ya koma wani wuri ya zauna gaba daya abin da yake yi bautan a irka amince wannan littafi to kuma wasu ba iya ba saboda bai dame su ba musiba ce ba ƙaramin musiba ba amma kuma kowa ya san yadda zai nemi kuɗi wasu su zo su ta magana in an zo ban ce mu da laifi ba wani maganan bangaren da'awa a ce a ai mun kyala yan mu a ƙauye mun kyala yan uwanmu a wuri kaza mun ki zuwa mu karantar da su gaskiya mun ji wannan ba daidai ba ne. amma su ma ko ba su san ciyan kansu ba saboda haka su ma sun ki zuwa su nema ai lokacin da suke rashin lafiya ko fulani da ake cewa suna wani wuri ba na kai hira da wata ba na ba a nan nasarawa ta ce shekarar ta ashirin mi kika iya na ƙur'ani ta ce ba ta iya komi ba za ta iya karanta fatiha ta ce a ke ba ki taba karatu ba ta ce ba ta taba ba tun dai da wani malami ya zo wata randa zai masu karatu daga nan ya tafi bai ƙara dawowa ba to ku mata menene kuke yi ta ce mu fito mai bacci wasu kuma su tallan nono su kuma mazan kufa su kiyo ko su noma shi kenan iyaka abin da suke kenan ba maganan karatu ba maganan koyon wani abu aka tausaya masu da cewa abin nan ne gaskiya ya kamata a ce waɗannan mutanen da an samu waɗanda za su je su karantar da su to amma ai su ma ba su yi aikin da ya kamata ba domin sun san cewa a birni ɗin nan akwai ilimin nan tunda sun san a birni akwai asibiti idan suka fara rashin lafiya shatan mota suke su ɗauko mutum su kawo shi asibiti da ka je shika za a gan su sun taho daga ƙauyuka sun zo sun kama rasa lafiyan suna idan shanunsu ba su da lafiya sukan zo su ɗauki likitocin dabbobi daga birni su shatarin mota su ɗauke su su kai su can su je su yi ma dabbobin su allura su yi masu magani in an gama sun warke su dawo da likitocin gari ashe suna da wannan wayan ya kamata su yi wayan kuma yadda za su yi su san Allah ko da yake da laifin namu din domin wani abin sai an wayan masu ma da kai su gane haka nan din amma dai an gano wancan ya kamata wannan ma gano to da aka dukan mu mun yi laifi in dai rashin dawa ne ba a ji aka isa masu da sako ba an yi laifi amma su ma rashin su damu da abin kuma su ma sun yi laifi su ma sun yi laifi tunda sun san in sun ba su da lafiya su tawo birni su nemi likitocin abin nan ba su nemi magani a kwantar da su a asibiti su yi jiya su nemi magani su nemo kuɗi su biya magani su koma da 'yan uwansu kawai in matarsu za ta haihu sun sani su ɗauko ta in abu ya gagara kawo ta asibiti shatan mota wasu ma suna da motocinsu ma a wunin da suke zaunan akwai alhazai masu motoci wanda yin ana son wani abu za a zo a yi masu magana su ɗauko mutum daga can a biya kuɗi akwai su ai da muna zuwa riga fulanin ba ba ma zuwa ne mun sani muna gani mun je a aikace mun san wurin muna shiga muna gani suna da alhazai masu motoci su saboda haka kowa zai dage ya yi ɓangaren shi ne kowa sai ya yi nashi kowa ya ɓangaren shi in ko ba hakan nan ba za a sha mamaki haka nan kuma hukuma ita ma sai ta yi nata in an tashi maganan addini maganan boko maganan wane ne wannan gwamnati ne take ɗaukan nauyi ta gina makarantu ta ɗauki nauyin malaman shi ko addini ba ruwan ba abin nan ba kuma addinin nan in aka ba shi karfi za a yi ma mutane tarbiyyar da gwamnati ba sai ta ɗauki sojoji ba da yawa ba sai ta ɗauki 'yan sanda ba da yawa saboda shi tarbiyya addinin musulunci ba tarbiya ba ce ta cewa ka tsare doka in ana ganinka shi tarbiya ce ta cewa da ana ganinka da ba a ganinka Allah za ka ji tsoro ka yi ka tsare kada ka yi. ba daidai ba to ina kake bukatar sai an sa wani ya ce ma bari sai an sa wani ya ce maka yi. duk wannan tsare-tsaren da ake gani a aje yan sanda a wajen traffic a aje yan sanda wajen bada hannu a aje yan sanda wajen in kaci tsayawa ai ma kaza mu in duk mu da za a bi tarbiya islamiya ko ba a sa kowa ba a wurin to za mu bi doka saboda za mu san cewa tsari ne na Allah ya ce mana kada mu yi abin da zai cutar da wani kada ka takura ma wani kada ka yi kaza abin da ka san ba hakkin ka bane kada ka yi kada kai kaza kada kai kaza kuma kana nan kana tunanin kana da muraqaba Allah ne yake tsaron ka yanzu da mala'ikun da aka sa in kai ba daidai ba su rubuta in kai daidai su rubuta wanda yake da wannan shi'ur na cikin ran shi yana bukatan sai an sa wani ya tsare shi ya rika kallon shi da shikenan ma an daina kashe kudi a banza ya dan fito wannan shine abun nan din da haka ana son dukiya amma katta kai matsayin ita ake mabauta mutum ya koma bawanta sai ita ke juya shi ya kamata ko kana da kuɗi ya zama kai ke juya su ba su ke juya ka ba su ke gadinka ba kai ke gadin su ba idan aka ce yau kuɗinka su ke juya ka ba kai ke juya su ba kai ke gadin su ba su ke gadinka ba to sun zama yi ma masifa kun ɗan gane yaran hausa ce fa aka yi ai min da darajatul ubudiyya lahu ai min dunillahi ta'ala ba da Allah ba kama qala sallallahu annabi sallallahu alaihi wa sallam. kama yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace ta isa abdud dirham ta isa abdud dinar bawan dirhami ya halaka haka nan bawan dinari ya halaka kama yanzu a ce bawan naira ko bawan dala sun halaka wanda kawai abin suka sani kenan a ran nan nan sai da muka ba da labarin Muhammad Hassan lokacin da ya kai ziyara waje kasashe abin nan aka ce ga wani mutum amma mutumin nan shi ba ruwan shi da taimakon addini duk kuɗin da ya samu rike abin shi yake baya taimakon kowa na aka tun da kai bako ne mu je kai mai nasiha ya je koye masa nasiha ya masa nasiha ya masa nasiha da ƙarshe ce gaskiya ka yi bayani sosai amma lallai maganan ka gamsassa ce amma bari ka jini tsari na tsari na shine zan yi taimakon addini zan ma gina cibiya ta addini in yi markas amma ba yanzu ba in na gama zamana a nan garin na tara kuɗi na koma garinmu to sannan zan yi mafi yawanci mutanenmu kuma masu kuɗi aka suke da wannan plan ɗin na ƙarya na banza sai su ce wai a ai nan gaba in suka yi retirement za su yi kaza za su koma su ma su taimaki addini to wai gaya ma kai ne za ka yi retiring ko an yi retiring ɗinka ka san wannan sau da aka yi su ce haka shi ma wannan haka ya ce sai ce mashi to shi kenan gaskiya wannan maganan ka tana da tana da kyau cewa in ka kai lokaci kaza za ka yi a nemo man takarda da alƙalami ya ce ni za a yi da takarda da alƙalami ya ce mu rubuta wannan alƙawarin da ka kai ka sa hannu ni in sa hannu sai mu ba mala'ikan mutuwa kuma ya sa hannu ba zai zo ɗaukar ranka ba sai sannan lokacin in ka shirya sanda ka shirya ya jira har sai ka gama wannan abun sannan sai abun nan ba ya yi shuru ya ce ka lalle malam maganan ka kamar yanzu ta hana komi ba yadda za a yi mutum ya ƙara yin wata magana bayan wadda ka faɗin nan ba yadda za a yi sai ce to amma bari ni kuma in gaya ma ka ji yadda nike son kuɗi dan saboda ka gane yadda ba zan yadda zan na ce ma ba zan iya ba yace shi in bai da lafiya bai zuwa asibiti yace kawai in sai sa hannu aljihun shi idan akwai dala ya dauko ya dora a bisa kan shi sai ya ji kawai ya warke yace shi haka yake yace in kuma ba dala sai ya ɗau takarda kamar irin wannan da ka kace a nema sai in rubuta a jiki in ce alf dolar ko in ce mi'ata dolar in rubuta a jiki sai in ɗauka ɗora bisa kai na sai in ji na sai kawai shi ya fashe da kuka ya ce la haula wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sadaqa rasulullah sadaqa rasulullah manzon Allah yayi gaskiya manzon Allah yayi gaskiya da yace ta isa abdul dirham kai sa abdul dinar wallahi innaka la abdul dollar kai bawan dala ne kawai kai bawan dala ne to da ita ce wannan akwai su kuma to da wal insan ai fi hadhihi al haya yace mutum a wannan rayuwan kuji ta nan shibu illa fi ne. a wannan rayuwa mutum yakan tsufa shi da kanshi ya bar wasu abubuwa yace ya tsufa da haka ya kyale su mutum a wannan rayuwan yakan tsufa kan abubuwa har shi da kanshi yace shi kan ya tsufa ya kyale su sai abu biyu ne ba yaro ba tsofo a ciki tsofaffin ma wasu sun fi yaran ma son shi ne fi hubbil aish wajen son rayuwa son rayuwa tunda zaka ga dan shekara 60 ana fada da shi akan duniyan nan fadan karshe na karshe har ma in wasu za su mutu bai damu ba saboda samun wannan wa fi hubbil mal haka nan wajen son dukiya ana gani yanzu wasu tsofaffin yanzu yadda suke son kuɗi to sun fi yaran ma son kuɗi yadda suke son rayuwan sun fi yaran son rayuwa domin wasu ma tare yaran ma suke yi su sa a kashe yaran ma in suka ga suna takawa suna bin su a baya ma'anawi ko ba haka to me yasa inda ba dan haka bane shi wanda ya tsofa ya shekara saba'in ya ga ga yara ba da kanshi ma sai ba su ba ya ce ka yara ku ne daidai da wannan mun bari amma yanzu tsofaffin ƙasan nan ba su tsofaffin wasu har sun zama tsofaffin gwanki amma suna nan suna wasu sun kasa mata shi amma har yanzu suna nan da yawunsu ake yin wasu abubuwa a ƙasan suna daga zaune kuma wannan kuma ya rage nan kun kuka ce wannan ne bakin ku aka ji abun nan ba ko tsofaffi wannan tafiya da kyar ita da kyar akwai su da yawa tsofaffin wani fannin ya yi magana kwanan ne ya ce akwai wasu mutane wajen ko hamsin da nawa ya ce komi hamsin har da shida ya ce mi a ji daga bakinku na ya ce hamsin da ya ce mutu hamsin da shida na da za su je hutun wata daya ya ce da komi kasar ta yi kyau ya raka waɗannan mutane hamsin da shida to yara ne to akwai yaro a cikin su hamsin da shidan duk in an gama lissafo su ba yaro ba ɗan ƙasa da shekara arba'in sau kaji ko sama kundi sau wajen ce wata rana wani da ya ce wai wai mujiya tana kuka a mutu wai masu mulki su mutu na ce dama za ta je ta kukan wannan hamsin da shidan su mutu ba shi kenan ba mujiya aga ita dai ba za a je daji fada da ita ba <laughs> mujiya ta je ta buga kuka <laughs> hala ya ce kuka Eh, ka tura kusa gujiyar nan tana kuka da gaske da je ta kuka wani da mutane su ji sauki Allah ya zo gaji Allah ka mu mafita zau kaji waɗannan aka ce ba a girma wa misdaqu zalika ma jaa fil hadith sharif da ke gazganta wannan shine ya yazo cikin hadisi wanda yake ingantacce ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qalbu shaykh shabun yace zuciyar tsoho yarinya ce fi hubbis nayni nakaini wajen son abu guda biyu gashi a shekaru tsoho amma kuma zuciyar shi budurwa ce da zuciya sabuwa yarinya ce zuciyar wajen son waɗannan abun guda biyu hubbul aishi wal mal son rayuwa da son kuɗi son rayuwa da son kuɗi ga mutum shekaru sun tafi amma kuma zuciya ɗanya shataf wajen son duniya ɗan shekara sittin ko saba'in za ka ga yana share fili yana yin wani irin gida na fita hankali kuma ga shi bai gina wani a can ba in ba shi mahukaci ba ne wanda ya shekara saba'in nawa yake da shi da ya rage dai maimaita su zai ƙara yi saba'in ne to in ma zai wani a nan ya yi wani a can mana ya tafi can to amma a nan din sai dai ƙara yi a gidan inda yake a garin da yake abin da nake nufi wani yana garinsu ya yi ya zo kaduna ya yi ya koma abuja ya yi ba duk garin ɗaya ba ne duniya ce duk a duniya yake ta ginawa ya gina a can ya gina a nan ya gina a kaduna ya gina abuja ya gina a garinsu ya gina a wani wurin ma ya je wata jihar ma inda ya san yana zuwa sosai ya je wurin ya gina duk a ƙasa a wuri ɗaya ne a duniya ne garin ɗaya ne a gari ɗaya yake gina gidajen maimakon ya ɗau ɗaya ya kai can inda zai koma bayan kuma ya kusa tafiya yaƙi sai ranar da ya tafi kawai kai shi matsabarta a tura cikin wannan ɗan ramin kuma babu gida a can ku duba fa bimana na li zawil mirasi jimauha wa na li dahari na nabniya la nan na ilar duniya wa ma ladara la dara lil nake so je? la dara lilmar yaskunuha illa allati kana qabla al-maut baniha fa in banaha bi sharrin bi khairin na mikaje yabniha baniha ya fi ya fi akwai yabniha akwai baniha baniha shine ismul fa'il na abun nan dinsa eh in ka ji za a gansu daban-daban duk wanda aka ga dama ka faɗi in ka ce ilallati kana qabla al-maut yabniha ya in ka ce ilallati kana qabla al-maut baniha to ya yi shi ma akwai wannan ɗin kadi ba wani za gani ko wanda makaranta kwanan na aka yi ce ba ni ha ya ce na ko yau wannan juma'a ne ma wannan juma'a kai kuma zan nan baka nan ko ka zo kana gida eh, kana can kana share bacci to abin hamu dai kawai ma'anan ta fito mutum bai da wani gida wanda zai shiga bayan ya mutu sai wanda ya gina lokacin da yake da rai wa in banaha bi khairin tsaba maskanuhu wa in banaha bi sharrin tsaba baniha in ya gina gidan da kyau ma madalla da wurin zama da zai shiga in kau bai gina da kyau ba ya yi asarar gini ko a nan ma duniyan da ake rikici in aka ce wani ya gama gidan shi ya gama ya yi komi kai kuma a ganka da mota ka kwaso kayan ka zaka tare a cikin gidan nan in dai da kana da gata daga nan sai barnawa ba a shiga gidan da wani ya gina ka ce da ka ne ko zai yi to balle lahira to da kai kai ne za ka yi ginin tun yanzu ka gina inda kake so ka shiga bayan ka mutu har ba mu abin da za mu ginin aka yi aka ba mu abin da za mu gyara gidan a can ga kayan gini ga abin da zai sa a mana dashe-dashe duk manzon Allah bai ɓoye mana komi ba yace da ka bi su ka ce la haula wala quwwata illa billah sai a ce ai ma dashe da ka ce la haula wala quwwata illa billah sai a ce ma dashe in ka tashi kai na raka a goma sha biyu sai a ce yi ma gini a gina ma sabon gida ga kayan gini ga kayan dashe da sha ciki duk an gaya mana in ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim aka ce subhanallahi alazim wa bihamdihi wancan aka ce sai a ce shi ma nakhla in ka kara subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wa bihamdi a ce nakhla a dasa ma wannan ta dabinai ce kawai dabinai za a dinga dasawa da wannan ga wadda ake da shan dabino ga wadda ake da shan kayan kaza ga wadda ake da shan to ga ma kayan ginin wanda in ka tuna ka tura kayan constructions ne da san jiya giggina ai ta gini guda nawa muka gina da da shan nawa muka yi a rana amma mutum ya yi surutun da inda za a kirga awoyin da mutum yake ci a rana na surutu to gaba ɗaya ya cinye rabin awoyin yinin ashirin da hudun gaba ɗaya yawanci surutu mutum ya yi na banza wanda bai da amfani kana yi su basan san kuma kana yi ba kai kana nan ba san kai kana cewa ka san suna nan su basan san kai kana nan ba to me amfanin ka me amfani abin da zai ka yi wanda ba san ma da kai ba kuma ba shi da fa'ida da ihun ka da da dariyar ka duk ɗaya ce a wurin su da ka ciwya ka yi kuka da ka duk ɗaya ne a wurin su ba wani bambanci ba su damu da kukanka kukanka kukan banza to da za mutum zai gane wannan ba sai ya shiga sai ta yin shi ba in an taso za a yi kai abin da za ka iya yi ina ne saboda haka waɗannan su ne hubbul aishi wal mal wa riwayatin anhu qala qala sallallahu alaihi wa sallam qalbu shaykhi shabun ala hubbi ithnatayn zuciyan dattido amma kuma ta koma yarinya shataf tana nan a yarinyanta akan son abu biyu tulul hayati wa kasratil mal tsawon rayuwa wa kasaratul mal da son rai mutum yana son a ƙara mai tsawon rai yana ta kwaɗayin tsawon rai yana ta tanaji ma na shi zai tsawon rai sannan kuma wa kasaratul mali da kuma son duke shi ta ƙaruwa ga tsufa amma so ake yi a ƙara kwanaki ga tsufa amma mutum ba dare ba rana so yake dukiyar ta ƙaru wani kawai an ɗauko shi shi bawan dukiyar ne zai dinga wahala a kanta yayi ta tarawa bai san ya samu ba babu kana'a ba zai iya gane ya samu ba wanda bai da ita ya fi shi bacci ya fi shi hutawa amma shi yana ta wahala har ya kai karshen wahalan gaba ɗaya kai bango ya mutu abinda wanda ya fi kuɗi yake da shi a yanzu ta baya cin ma kai abinda kake ci bai da wannan lokacin bai da lokacin ci bai da lokacin sha bai da lokacin bacci bai da lokacin ya halarci jana'iza balle rika samun lada kamar uhudu ba duk wannan sallar jam'i bai da lokacin yinta kai in ma yana sallar kenan bai da lokacin sallar jam'i in an zo sallar jam'i a ce mai akwai tsoro ya ki zuwa in an zo kaza a ce mai akwai kaza ya ki zuwa in an zo bai bacci sai sadda ya ga dama ko sai sadda ya samu dama sadda za a yi sallah shi yana bacci duk sallolin kuma kuma muhimmancin su ba wannan abinda da zai ci ma matsala abinda da zai sha ma matsala bai ma samu lokacin yin wannan to me amfani wannan kuɗin in ba ma Allah ya taimake shi a ciki ya cire wani abun ya ce to bari ya alkhairi to kuma ma alkhairi duk alkhairin da za a yi ta inda in da kuɗi ne kuma ba sallah shi mutum baya samun sallah baya samun wani abu ai masifa na nan kewaye da mutum duke da za ta hana sallah ka sa mutum bai jam'i ka sa mutum bai yin sallah a lokaci sai ya ga dama wasu Hassan kai ma su ce wai su rika yin sallah in advance ko in arrears nan aka gaya mana mata suka ce akwai wadda ta ce mijinta wai shi sai ya sallar sati biyu in advance ya ce shi ya ga nan gaba fa shi nan da sati biyu zuwa sati uku zai samu hidimomi masu yawa na haka bari ya sallar shi ta sati biyu ya huta wani kuma ya ƙi ta sati biyun sai daga baya ya yi shi kuma yana da commitment shi yana da commitment ba damar yin sallah sau da aka bari ya bari sai ya gama hidiman shi sati biyu ya yi su kuma 'yan mata in sun tashi aure wai sun yi subscription sai su masu ƙin sallah wai an yanki tikitin kin yin sallah ta sati biyu har da wanda suka yanki na wata daya matasa duk sun san wannan magana da nake gaya maka ku ne watakila ba ku sani ba amma matasa sun sani saboda in an fara buki ana kwalliya wannan kwalliyan ba a so a wanke ta sai an gama buki saboda haka sun dau hutun sallah to ko hutun ne mu ce ma mata ne suna da larura to akwai larura da ta kai wata guda duk wanda za ta yi al'ada har ta wata guda ba ta da lafiya ne to saboda haka shine wa minan nas fi hadhihi alhaya ay wa wa minan nas fi hadhihi alhayati ad-dunya man ya'malu lil akhirah daga cikin mutane akwai wanda yake aiki saboda lahirar shi cikin mutane akwai wa minhum man ya'malu lid dunya akwai kuma wanda shi aikin shi gaba ɗaya dan duniya ne ba ruwan shi da maganar lahira kama qala azza wa jalla kun man yuridu duniya wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai wanda suke nufin duniya kawai akwai wanda su kuma suna nufin lahira wal amilu lil akhirah bila shakkin ay min al fa'idin rabihin wanda ko duk yake aiki saboda lahira wannan ko shakka babu lalle yana daga cikin al fa'idin rabihin yana daga cikin wanda za su rabauta wanda su ne suka ci riban kuma wannan shekarun da aka ba su muna roƙo Allah ka samu cikin su ba dan halin mu ba wal amilu lid dunya shi ko wanda yake aiki saboda duniya aminal khasirin alba'iri wannan yana daga cikin tababbu wanda suke halakakku wanda an ba su shekaru 60 ko 70 amma ba su da amfani a wurinsu sun rusa su sun tafi a banza Allah ka tsare wal insan alhasi mutum wanda yake mai sanin ya kamata mai hankali huwa alladhi yabi'u dunya ay za'ila bi akhiratin baqiya shine wanda zai ɗauki wannan rayuwar ta duniya wadda take ƙasƙantatta wulaƙantatta mai ƙarewa shine za'ila wadda ba makawa za ta ƙare sai ya saida ta bi akhiratin baqiya saboda ya nemo lahira wadda ita ko ba ta ƙarewa ita ce mai wanzuwa wa yabi'u ma yughni bima yabqa sannan bayan haka nan ya saida abunda ma yughni ba zai amfanar da mutum komi ba ba shi da wani amfani bima ya baka ga abin da zai wanzu wanda zai zama mai amfani wala yulqaha illa sabiru ba masu samun wannan abin wannan matsayin mai tunani a kai, kuma a dage a yi illa sabiru sai masu hakuri shugaban masu godiya ya zaka ce nan kuma a ƙaro mana wani abu ko tara mana ba sai sa muke jin daɗi ban kana nan mu ma masu da kake nan illa ba yadda za mu yi da kai shugaban masu godiya ma hakuri yana kusa shugaban masu godiya yana maraban jos ya yi nisa eh, kaga na muna da hali kawai zai mun da kayi shugaban masu godiya ya kamata ka dawo kusa kusa saboda ka kara godiya kusa da shugaban masu haƙuri. gani shugaban masu haƙuri ya ce to kaɗan ari ka ari wani abu daga gidan shi ka kara haƙuri zuwa can ha Allah ka ai ba da mafita eh na gaskiya ina jin ka wallahi ina jin nan ma wanda kai ka nisa maraban jos Mhm. ko le wanda ya fi shi nisa ko kai ne eh na na bajiwa bakwas wa doktor hawa ai sai ya wuce doktor da ke riga cikin ai da nisa daga daga daga cikin ba mutum sai kara dawa nan makafin sai kai inda yake ai daga riga cikin ko da kai gaskiya riga cikin ma da nisa daga nan sun kusa maraman da ma daga na sun fi kusa amma dai ba komi dai fatar da muke Allah ya saka da wannan kowa ma yadda mutum yake wani abin da yake mu zo mu zauna wurin nan ya Allah kada ka sa abin ne ya zama zaman banza Allah ya sa kowa sai yayi murna da shi ranar lahira da sarkin sunayen wannan shine abin nan ne to kaga wannan shine aka ce saboda aka cijewa akan wannan akan cijewa ana son wannan duniyan kuma mutum ya cije din ya kyale ta ba wanda zai wannan sai masu hakuri in ba haƙuri aka yi ba haba malam mutum da ya ganta da ya bi ta ya wultsuli ya ciki sai haƙuri wal ƙur'anul karim darabana na matsalan ƙur'ani ya buga mana misalin rajulai ne ahaduhuma mu'minun yuridu daral akhira ɗayan su mumini ne yana son gidan lahira wal akhar kafirun la yu'minu bil ba'th wala bil hisabi shi ko ɗayan kafiri ne bai imani da za a mutu a tashi ba wala bil hisabi bai da za a yi hisabi ba wala yara illa duniya faqat shi ba abin da ke gaban shi sai duniya ita ce ke kallo bal wa ya'taqidu anna alladhi yu'minu bil ba'thi har ma yana ganin wanda ya yarda da cewa wai za a mutu a tashi min as-sufaha al-balha yana daga cikin wawaye wanda ba su ma da tunani shine bulha wanda ba su da wayo kwata kwata dolaye alladhina la aqla lahum wanda ko hankali ba su da shi walakin wali kulli wahidin minhuma qissa kowane ɗaya daga cikinsu kuma akwai kissa shine makasudin karatu kowane zakara muhammad ibn al-hasan al-muqarri shi ya bada labari yana cewa qala ismul khair ay minhuma ay tamliqa shi wanda yake mai alkhairin a cikin su waɗannan mutanen da za a bada labari sunan shi tamlikh tamlikha wal akhar shi kuma sunan shi qurtushun ko qurtushu sunan shi ma ba daɗi to wannan qultu shi malam yace wa fi riwaya al mu'min yusamma yahuda yace shi mu'minin ana ce mai yahuda shi kuma yahuda bizal ne ba ba abun nan ba ba wancan ba yahuda wal akhar su kuma baradus sunan shi kenan shi ko dai wancan ya kama da qurtus din ko qurtus ko kuma baradus kuma dai kowane ne dai sunan akwai alaman wannan zai iya yiwa lokacin ba su da digo aka samu wani sanye sunan ga sunan dai waɗannan su ne almubasharuna bin nar wannan yana nan cikin wani littafi da ake cewa almubasharuna bin nar li shaykh sa'im a yi an al-qurtubi wannan shi ma juz'i na shida na shida abun nan ba wala tahummuna sai dai malam ya ce ba ruwan mu ba wala ta nal asma sunan ba shine abin da ya dame mu ba mu kissa ya dame mu dan kakku je ma ku ta gardama akan sunan ba sunan ne babban abun ba a'a me ya faru ne shine babban abun kada wani ya je ya ce sunan shi kaza wani ya ce a'a kai kuskure ba sunan shi kaza ba ko ha karatu ka faɗi wani ya ce kai kuskure wannan da ka faɗi sunan shi ba haka yake to mi za da sunan ko wani kuskure wajen suna ba wani abu bane kawai almuhimmu kissan ta faru akan mutane guda biyu wala ya hummuna al'asma fi kalilin wala fi kasirin. wajen kaɗan ko da yawa mu ba shi bane fal ibratu abinda ake so bima hadasa minhuma kun ji abinda ake so mu lura da shi mi ya faru a wurin da wannan kissan wa annahuma kana ne اقتسام المال او ثم sun ثم استقسم da su wato kamar a ce kamfani suke da shi ko koga wannan ne da su abokan haɗaka ne suna yin joint venture sun haɗu da wannan da wannan duke suna tare a wuri alaguburo da su haka suke suna tare su biyu abokai ne duke su a haɗa a wuri ɗaya sai suka ce kai lokaci ya yi a raba kowa ya ɗauka shi ka ji farkon inda abin ya faru kaga ai nuna sun san juna ko suna tare da juna kuma sai suka ce a raba yanzu sun kai matsayin da suna so dukiyar nan a raba ta dama mai baccin nan na bayan e, ka a shi na hattun guda ake ya kullu zai kayi bacci biskiti zan canza ma wurin zama ne shikenan aka ce to shikenan dukiya na haɗe sai aka raba suka raba fasara li kulli wahidin huma salasatu alafi dirham dinari. kowa daga cikinsu ya kasance yana da dinari har dubu uku kun san ko dinari dubu uku ba karamin kuɗi ba ne tunda kowane dubu ɗaya nisabin zakka so hamsin kenan karanci kaga miliyoyi suke da shi kowa ya samu miliyoyi fashtara almu'minu minhuma abidan bi alfin wa taqahu wa taqahu to kun ga yanda 'yan abun nan suke daban shi wannan da aka bashi dinarin shi dubu ukun nan sai ware dinari dubu ɗaya ka ji fa nisabin zakka so hamsin ya ware ya sai bayi gaba ɗaya 'yan tasu ni ina ke nema wancan gidan saboda ya san cewa an ce duk wanda ya yanta bawa guda ɗaya ya yanta shi to za a yanta shi daga wuta daidai yawan gaɓoɓin bawan to ɗari uku da sittin kamar yadda ne nan wurin nake ba ku shawara idan mutum yana da mahaifiyarsa ko yana da mahaifinsa wanda suka tsufa sosai ka ba su shawara amma su san alherinka don na gaya maku ɗabi'an mu mu dai yadda na san mutanenmu wallahi ba su san alherin ka na duniya ba ba su suka yadda da alherin ka na lahira ba ba gane ba dan mutum yana da baba tsoho ko tsohuwa so ya san alherin ka tukunna a duniyance kana saya masa abin da yake so gwargwadon hali in ka dan tafi wani wuri ka dawo kai mai tsaraba ka lura ai ka san abin da yafi so tunda shi ya haife ka akwai abin da ka san yana da bukata duk sanda ka kawo mai sai ka ga yayi murna sosai fiye da sauran sai ka rika nemo wannan abun kana mai yana jin daɗi ta tawane ni kan ba abin da zan ce na da kai sai dai Allah ya ba albarka Allah ya ba ku kuma wanda za su yi maku yadda kuke wannan ɗawainiya da mu ‘ya'yanka Allah ya sa su ma su yi ma a baba ya ji daɗi to daga nan ne sai ka samu kuma sai ka cusa wani abu kuma na lahira sai ansa daga wurin ka tun da ya san kirkin ka nan to baba idan hantsi yayi in kai alwala ko daga zaune ne naji kakka ce kai ne malam ka ce kaji malamai na cewa duk rana karanci ana so mu yi sadaka da mu guda 360 an aka ce muna da su an ce muna da gaba a jikin ɗan adam akwai gaba 360 kuma ana so kullum mutum ya sadaka da wannan gaɓoɓin kaga yanzu abu wanda ke da kuɗin da zai ta sadaka da waɗannan gaɓoɓi wace gaba ɗaya an mata sadaka ko wace gaba ɗaya an mata sadaka ai sai an yi daga gaskiya ce gaskiya ba balle mu yanzu ma shekaru sun kare nawa ma gare ni kace to ga wani abun kai sallah raka biyu lokacin hantsi takaitattu ma karanta a farko kul ya ayyuhal kafiru raka ta biyu kul huwallahu ahad kai biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malaman nan sun gaya mana in mutum ya raka'a ya raka'a biyun nan za a ba shi lada kamar ya yi sadaka da dukkan gaɓoɓin nan idan mutum ya daure ya ƙara hudu suka zama hudu an ce ran nan kawai Allah ya tsaya mai a rabin yinin gaba ɗaya kamar ya yi ibada ta rabin yinin ne in sauran yinin ne zai ɗan ƙarasa shi da sauran wani yanzu baba kaga ka cinya rabin yin abin nan a da zaka a hudun nan kaga ya ji wannan wata rana in ka dawo sai ga mai rawatib waɗannan rawatib da ake na sallolin nan kullun yayi kokari ko daga zaune yake sallan nan ya rika yin biyu kafin nan ko ya biyu bayan yayi gashi ka lissafa mai rawatib din nan ka ce wannan an ce duk wanda ya raka'a goma sha biyu a rana yake yi to Allah ya yi alkawarin za a gina mai babban gida da su a aljanna ashe baba ka in kai ta yin sha biyu sha biyu nan ba mu san iya gidanka ba aljanna yanzu inda anan ne baba aka ce ka ban mana gida kaman guda dubu goma ya kake gani kaga za a yi ta'adda ana baban mu ya ban mu da arziki gida dubu goma ya ban mana ya ke mana nan wurin to baba kai su can kai kai su can yanzu mu nan kaman mu kawai mu ma za mu yi irin wannan mu nemo namu gidajen a can ya ka gani to in ya san alherin ka zai ji in kau dama kai wani dan sufa gulu ne kai saboda rowa ka zo ka gaya mai wannan maganan sai ka gaya mai ce in ya gada dama ya kyale ka ka fita in ya ga dama gaban ka ya ce dan banza kawai yanzu ne ka san kai mana wa'azi su malaman da ke maku wa'azi ku gaya mana mai wannan ba su yi maku wa'azin kyautata ma iyaye ba ba su yi maku wa'azin ku rika taimakon iyayenku ba nan nan nan nace zan ci nama kwana bakwai kenan har yanzu baka kawo nama ba dan banza kawai ta shiga ba mutane wuri ya ka gani wa'azi yayi to me yasa bai karba ba to ba ai mashi alheri to nan yanzu adda <laughs> zage ya zazzage ka yaushe ba ka zama malami dan banza yaushe ka zama malami har ka zama wani malamin da zai wa mutane wa'azi ka san da wannan wa'azin shi malamin bai maka wa'azin kyautata ma iyaye kwana bakwai kenan ina cewa zan ci balangu baka ba to sallah nan ta yi nan sallah ta zo ba abin da sai wane ne ya tuno da ni nan na zo nan sallah na ina ta ce maka ina so ina ma so in yi ma ɗan uwana alheri ni ne babba yanzu ni na rage ciki ni ne babba kakan ne na nan ba wanda ina ta so in masu alheri na ce ka kawo kuɗi kuma na san akwai su kaki sai hidima hidima ku kullum tsakanin ku da ku da iyalan ku ku kun zama ramin kura ka zama ramin kura mutum ban ramin kura tashi kama mutane wuri ramin kura <laughs> wala sani baka ce komai ba Mhm. ba haka eh to yi naka yanzu na gama eh shi ya ja ko? to to eh ya sunan shi shi? kwanki hu? ni ba tawaji ma wannan kalma ba kace fankiru ko mi fankiru <laughs> aje ko lalle kana da abu faɗi ni faɗa ga malam sa aje jira kace in gama kai ma ka faɗo to na ka wallahi mu ta mu iyayen mu iya abin da zamu iya yi zai sa su an shi alkhairi rashin ta masu nan yana sa malam su zo su zazzagi su ba zagi addinin gaba daya akwai wani nan da ya ba da labari ba fa baban shi a dai yake ba a wani wuri ma baban shi yake amma da ya wani abin alheri baban fa sai da ya aiko a gaishe ni kuma da ya zo nan garin fa sai da ya zo baban ya zo hannan nan cikin markas ne ce wallahi a kawo shi wuri na kawai ya gaisa ya ce saboda yadda ya ga ɗan nan ne mai alkhairi wallahi ya san daga makaranta ake ƙara gaya mai wannan abu alherin nan da yake ƙare wasu saboda haka ya ji daɗi ya ce sai an kawo shi nan ya zo ya gaishe ni daga garinsu da ya zo nan gani wallahi sai da ya zo nan bayan aka koma aka ƙara ya ce shi dai da abin da ya gani ya san amfanin makaranta ne wannan abin da ake dalilin makaranta ya sa ake mashi shi ya sa makaranta ne ake jiwo wannan abin ake ƙara mai wannan abu da tun da ai ba shi kaɗai aka haifa ba gidan me yasa sauran ba su yi haka ba to karatun nan da ake ji daga nan ne aka jiyo lalle ai mai iyaye abin nan ɗinsu ashe ya ji ina cewa iyayen mutum duk abin da mutum zai masu bai zai biya su ba ji wannan ya ce to wannan shine abin da ake abin da ne alkhairi to ga ya ka gani to za a ji a ga mai magana yaki to haka mutum musaba da irin waɗannan abubuwan nan ka daina kallon cewa ba kai kaɗai ne a gidan a'a ka rika kallon Allah ya hore ma ko bai hore ma ba in ya hore ma kakka kalli sauran kawai ka kyau ka yi abin da za ka yi ka kyautata kada ka rika cewa ai kaga wani shi bai ba ko ka ce ne babba ko kai ne karami yanzu tunda kana da naira babba sunanka yi alheri ka yi abin da ya cancanci kai mahaifanka kakka jira kowa kawai kai ta yi ko sauran sun ki kyale su ba shahara da su ba kuma lokacin da aka haihu ka kai kadai din aka haihu ka kai ba tare aka haihu ku kuka zubo rana ɗaya ba to tun da ka haka ne kai ka yi iya abin da za ka iya yi sauran da suka iya kyale su shikenan akwai wanda ba za su yi ba wani sai ce shi kullum sai dai in a kawo kaza kaza a hada kuma shi kadai zai iya yin abun to kai lokacin da mahaifan suke ma hidima hadaka suke yi su da wasu su yi ma su kadai suke yin abun su ba sa kiran kowa to yanzu kana da hali kai ma kakka jira sai an hada yi masu abin da kake iya yi Allah ya san iya ka abin da kake da shi Allah ya san wanda baka da shi kuma Allah ya san baka iya yi ka so ka yi ka kasa shikenan Allah ya san shi Allah ba sai wani ya baka taskiya ba a wurin shi ba sai an ce a ah, Allah kada ka ga kaza ba wani bai samu kaza ba ne ko kada ka ga kaza wani dalili kaza duk abin da ake yi shi ya san komi ta haka in an ya sani in ba ya ya sani ya fito ko sau da haka wannan shi ne su suka zo suka raba aka raba kuɗi aka raba kudi tashin farko sai bayi wa ta kaho yake nan da dubu nawa da dubu abin nan ɗinsa da alfijar abin nan ba ko summa wabil alfi saniya da ta dubu ɗaya kuma dubu ba an ci salasatu alaf ba ne dinari shi kuma wannan dubu ɗaya kuma fakasa bi hal'urat ya je ya sau kaya duk wanda yake gani ba su da sutura kuma ya tufatar da su tufatar da mutum ɗaya rufin asiri ne ko da baya raye abinda nake ko da baya rabe ko lufafa ka ba da aka sa ma wani sadda za ka yi ce makabarta alkawarin da aka yi mutum babba ne balle wanda ke yawo bai da abin da zai sa akwai wani littafi da muka yi magana muka karanta wata rana dan karami ne ko tayi aka ce an ganshi cikin aljanna yana yana ta kaiwa yana komowa saboda riga guda ɗaya da ya bayar sai aka ce sai wanda ya mafarki ya tambaye shi ya ce ya yi mafarki ya gan shi gashi gashi amma ya shi sannan yana raye ce ya gan shi a aljanna yana kaiwa yana komowa an ce saboda wata riga ya ce mashi da Allah ya ce ya gaya masa sirrin menene rigan nan ya ce wannan na da Allah ne ya ce a'a saboda wannan mafarkin da aka yi an gan shi ya gaya masa menene dalili ya ce ta wata rana ne ya je masallaci da sallah asuba sai ya ga wani mutum bayan ya fito daga sallah ya gan shi a wata kwana yana ta makyarkyatar sanyi shi bai da riga riga shi duk ta faffashe shi kuma yana sanye da riga doguwa da alkyabban nan irin ta larabawa da suke sawa yana ganin shi kawai sai ya lallaba ya cire alkyabban nan ya kifa masa kawai a baya shi kuma ya dunkune a ciki ya shi ya shi ya ya duya ya tafi gida rigar ta sama ya bashi kamar yanzu mu ne a ce mutum yana sanye da babbar riga da ya ciki sai ya tuɓe ta saman kawai ya sa ma wancan da ya gaina ma kyarkyata sanyi shi kuma ya kudin duniya cikin riga shi kuma ya koma ya tafi gida ya ce wannan shi ne ya yi ya ce to ya yi mafarkin ya gan shi a aljanna yana kaiwa yana komowa sai a nuna hoton alamar riga to shi ne ya sa ya tambaye shi riga guda ɗaya to ya wanda ya tufatar da mutane da yawa kuma wannan abin sai dai mu ki gani in kana sallah a masallatan unguwan za ka gano in kana lura wani lokaci da mutane kuna hudda tare za ka gano alaman wani bai da shi ba sai hakan bai ka ba in ka ga alaman babu kawai ka taimake shi wani za ka ga shi nan da riga ɗaya ka yi wata guda kana ganin shi da ita ta ɓuɓɓurme ita yake ta sawa ta goggoge ta sassashe ta goggoge kana gani yana ta maimaita ta in yana da su shi yayi wannan shigai yayi yi kufurin ni'ima in bai da su kai kuma ka bashi nan kai kuma ka yi aikin lada in ƙarya yi dan wasu sai a ce wai taku ne taku ne to mai hankali yi taku irin wannan takun banza haka ne ko wani sai a ce a taku ne yana kin sawa ne don mutane su ce bai da shi su bashi to ya kai kukan Allah wurin wasu ba ruwan kuku da shi ba bashi ba kenan ba bawa ne a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ganshi wajoji ya ganshi kata kata ba kyau shi annabi ya ɗauka muguntan mai bawan ne ta sa bawan ya haka annabi ya ce wai wannan bawan nawa ne ne kullum ganshi wujiga wujiga kaya ba gashi ba gyara gari ga gaja gaja sai aka ce ya rasulullah wannan bawan da ka gani mara mutunci ne mai gidan shi ba abin da bai mai haɗin keke mai iri ɗaya da nashi da na ƴaƴan shi sai annabi ya ce mai ya mai faɗa sai ya koma gida aka kora shi ya je ya canza kaya ko ya sanyo kaya masu kyau annabi ya ganshi fes ashe halitta gare ma mai kyau sai annabi ya ce da kana da wannan kayan kake yawo katalaka Allah sai ya ce kul fil islam ya rasulullah annabi ya ce kai ko Allah ya kashe ka sai ya yi sauri ya ce manzon Allah manzon Allah ka taimake ni ka ce a cikin musulunci sai annabi ya ce fil islam sai gashi bayan an zo an dauki lokaci an zo da shi yayi shahada sai aka ce da annabi ya tsaya nan bai ce fil islam ba da ya kafirta saboda yayi mummunan abu ga Allah ya bashi yana nuna babu fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith na'am ni kace ko to kaga wannan me suka ba wanda suke irin wannan din bane inda ya haka ji tausayin a lokacin da ka bashi saboda ka ji tausayin kai ka gama naka shi in ƙarya ya ma Allah ba shikenan ba cewa yi wani sai ka ganshi a irin wannan a haka din amma in an jima ka ganshi za ka kasuwa ai wannan rashin sanin muhimmancin sallah ne to wannan kuma in dan haka ka ganshi ba kaya ka bashi shi yayi shigar da ba kaya har aka bashi kaya kuma ya ansa ai ka gama ka yi naka kai in shi ne kuma yake wannan ai kaga wannan wani abu ne daban to kuma in an ce ba za a yi ba kwata kwata ba za ka gane na gaske wanda na ƙarya kai dai wanda ya bayyana gare ka gano da gaske ne yi mai ba ruwanka da sauran abin da yi dan kai shi amma maganan mutane kam da asuba wani ya zo inda asuba ne yau za ka gane ba halli man din ma in ba ya sa ba ka ba shi riga tunda mutane ba su ma gane mahimmancin wai zuwa sallah da sifar da ya kamata ba sai ga mutum kawai duku-duku ya tashi ya zo abin nan ba duk da akwai masallatan da gaskiya mutane ba sa je koyi da liman ɗin ne tunda wani liman ɗin za a gan shi kas ko da yaushe ya zo sallan nan amma ma mu kamar ya juya ce kai ku tafi wani da wata jallabiya da kwandalelan kai wannan da jallabiya da kwandalelan kai wannan da jallabiya da kwandalelan kai ga su nan duk sun taho rigar ta koke ta koke kullun sai kai wata guda kana haduwa da shi a masallaci da wannan rigar kake gane shi amma an jima in za ya kasuwa ko za ya harkar shi in yayi shiga to ba za ka ma gane shi ba shi yasa wasu sai kun haɗa wani wuri ko a banki ko na ba assalamu alaikum sai ku gaisa ban gane fuskar nan ba ba ne ba ko yau tare muka yi sallah asuba da kai ce to kamar ka ce to kai ne mai wanda lelan kan nan da <laughs> eh gai ba kwadda lele kallon da jallabiya da ragadi eh zai bai laifi to ai ba za a ce ba dama wai dai ai kaji na ce kama a ce to amma da yayi zuba irin yadda ka ganshi da ba gane shi ba shikenan wabil alif salita kun ji dai shi ya ciyar ya sai dai ya yanta bayi da dubu abun nan din shi ya ƙara sayan abun nan kaya tufafi ya tufatar da mutane wa bil alif salisa ta'aman sai kuma ya sai abinci da kuma wannan dubu ɗari a wannan dubu ɗayan na dinariya fa'ata amal juwa ya ciyar da mayunwata waɗanda suke jin yunwa da wani ɓangare ya ce wannan abinci zai saya banda nan kuma sauran wa bana masjida sannan kuma ya gina masallaci na masajid ko wa bana masajid bayan nan kuma ya gina masallatai da sauran ai kudin na da yawa wa fa'ala khairan kai ya koma da duk wani alkhairi kawai ya sa ya zuba ciki alkhairai da yawa ya ta yi da yawa na kira ce wannan sun yi yawa kun ji shi abin da ya ga na ɗayan nan na biyu wa ammal akhar shi ko na ɗayan na biyun fa naka habi malihin nisa zawatil yasa ya koma kawai ya auri mata da wannan kuɗin mawadata su ma din da yana da kuɗi dole ya auro wasu can ya je auro mata da yawa ya auro washtara da waban wa bakaran sannan ya zo ya sai dabbobi shanu abin nan dabba kala da abin nan da shanu fastan ta jaha ai mat ya koma ya dinga shishirya su yadda za su haihu su ƙaru suka dinga haihuwa ko wa namat nama'an mafrikan suka yawa yawan da ya wuce lissafi wattajara bi baqiha sauran kuɗin kuma ya fara saye da sayarwa kasuwanci su za jarin kasuwa farabiha ya koyi riba hatta faqa ahla zamanihi ghinan har sai da ya wuce duk ɗan zamanin sa a wannan lokacin ba sa wanda ya fi shi kuɗi ba abokin wannan hadaka kenan kuma kuma muna da su wa adrakatil awwal alhaja shi ko na farkon nan ana nan kuɗi ya rabar yayi kazaran nan bukata ta tado shi yaji yana da bukatan wani abu yana da so ya samu wani abu a ga wani dama yanzu da ya ji sai ce to ai dama shi yasa ba a ba da a ga yanzu da suka kare ba gashi ya tafi nema ba mhm ko wani tare kafin ka daure mhm yace fa arada ai an yastakhdima nafsahu fi jannatin yakhdimuha ai sai ya so ya ce bari fi fi jannatin ko yakhdimuha sai ya so ya je ya bada kan shi aiki a wata gona wanda ake aiki a ciki ya ce abin nan je je ba da kan shi da ya riƙa yin kwadago yana samu bayan nan faƙala lauza zahabtu li shariki wa sahibi ya ce kuma daga baya sai ya ce kai amma kuma ma na je in yi aiki ga abokina ai abokina wanda muke da tare muna kasuwanci tare bari in je wurin shi ya ce da na tafi wurin shi wasu altuhu an yi ne fi ba'd jannatihi sai ya ce maimakon in je in yi aiki a wata gona a gonan wani kaga ba ma ya zai je fa ya bashi kuɗi ba ya san mai ba cewa ya eh, tun da haka ne bari ya je kamfanin abokin shi nemi ya ba shi aiki ya yi a wurin maimakon ya je wani wuri yana aiki to bari ya je wajen abokinsa ya ce ya bashi dama ya zo ya aiki a cikin ma'aikata da ke aiki a gonarsa kaga bai girman kai ba ma ba da jannati rajautu an yakuna zalika aslahu li yace ina fatan wannan zai fi dacewa da ni waja'ahu wa lam yakad yasilu ai ilaihi min ghilzi al aka ce da yazo wurin sa bai ma samu dama ba saura kaɗan ya kasa kaiwa wurin shi ya wahala saboda masu tsaro masu gadi na gadi ai alhaji na can ciki ciki ya zo shiga aka ce kai ina ba za a bar shi ba aka tare ma dakala alaihi wa arrafahu wa ta'alahu hajatahu qala lahu yayin da ya ganci da ya ganci ya gane shi ya san shi ya tambaye shi kuma ya gaya masa ya bayyana masa ni ne wane wanenka gashi gashi ga bukatata qala lahu alam akun ai tukal mala nisfaini dukiyan mu ba rabawa muka yi ba biyu ka daurabi na daurabi fa ma sanata bi malika kai me kai da naka ba dukiyan mu da hada take ba muka raba kowa dubu uku dubu dubu dubu kowa ya dauki salatatu alaf dirhamin ina naka ai daidai muka raba fala ishtaraitu bihi min Allah ta'ala ma huwa khairun wa abqa yace nayi amfani da dukiyar nan na sayi wani abu a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi yafi alkhairi shi yafi wanzuwa fa kala innaka laminal musaddiqin ay wato kai innaka laminal musaddiqin kai kana daga cikin ake kenan wanda suka gazgata cewa in an mutu za a tashi ay bil ba'thi wan nushur kai kana daga ciki kenan shi yasa kai haka ma azunnu sa'ata qa'imatan yace ni ba na tsammanin fa wai duniyan wai za maganan kiyama wai za a yi tashi ni ba na ganin haka nan kun ji harshe wa ma araka illa safihan yace dan haka ni bana ganin ka face kai wawa ne ka dauki kudin ka gaba ɗaya ka baras a wannan wurin ashe kai wawa ne wa ma jazaoka indi ala safahatika illa alhirma dan haka baka da sakamako a wurina wanda zan ma sai in hana ka komi ba irin kawawa abin da ya kamata a yi shine a hana ka ka a baka komi sau haka wannan shine sakamakonka to sai gobe mun ji yadda za a yi in qaddara Allahu lana al-baqa to shine za a fara qala Allahu ta'ala wa darib lahum mathalan rajulaini in qaddara Allahu lana al-baqa gobe za a ji an ji shimfidan abun sai gobe na nan yafi dadi da ba kwana yadda wanda ya fashi gobe ya ji abun mu zo mu mu abun mu <laughs> wala ga ala goboro dai ba jirgi ba ya zuwa ko ina duk zai ji goron sallalle duk da shi za a goro duk da ba abuja السؤال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين